صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ashirin ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku muna wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda ke annan birnin sokoto kuma inda muka gudanar da tafsirin alkur'an muna cikin suratul an'am wadda yake mun san Eh, ta tattara akan wato jawo hankalin mutane su gane aƙida ko kuma imani wato ta nuna wa mutane aƙida ta abin nan eh, Allah guda musu ta hanyar eh, abin nan mahalukai to a jiya mun kwana ga aya ta goma sha shidda za mu tashi a yau ta goma sha biyu wadda a cikin inda muka kwana inda Allah ya ce mu sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa shi annabi ya gaya mana cewa yana jin tsoron azabar wani ini wanda yake mai girma to sai Allah ya ce wanda an ka ɗauke ma azabar wannan yini to haƙiƙa a yi mishi rahama kuma ya samu rabbanta wadda a bayyanan na to za mu ci gaba da sauran bayani ci gaba in yamsu suka Allah bi durbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بذل فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير to Allah ya ci gaba da jawo hankalinmu don mu gane wato mu zan masu imani wannan aya za ta nuna mana cewa Allah kaɗai ya kaɗaita da tauhidi na uluhiyya kamar yadda muka sani malamai sun ce tauhidi kashi uku ne akwai tauhidi na rububiyya wanda yake ka yarda cewa Allah shi an mai halitta sannan halittar nan da ya yi bai tare ta da kowa ba wannan shine tauhidi na rububiyya sannan akwai uluhiyya tunda Allah shi ke halitta komi to ka yarda ba abin da za ka bauta masa shi duk abin da ake ce ma bauta to ba ka yanta ga kowa sai ga Allah na uku shine tauhidul Asma'u wa sifat ka yarda da duk abin da Allah ya siffanta kai ne da shi kada ka kada ka dauke mai shi waɗannan ayoyin za su gwada mana waɗannan nau'in tauhidi guda biyu Allah ya ce wa in yamsaska Allah bi durrin kuma ka ambata ma mutane su sani ko kuma ya sauraren karatu kai ka sani in yamsaska Allah bi durrin idan Allah ya sabkan ma da wata cuta wato yamsaska nan ya shahe ka da wata rashin lafiya ko wata cuta addurru nan yakan dauki kowane irin abin da zai bata ma rayuwa wato abin da zai sa ma bakin ciki abin da zai sa ma bakin ciki wannan ya yawa wato ya saukan maka abin da zai bata ma rayuwa shi ne dur da rashin lahiya ce ko talauci ne ko wani tsanani ya same ka ko rashin lahiya to ka sani fala shi falahu illa huwa ba wanda zai tunkuɗe ma wannan bacin ran ko bakin cikin ko rashin lahiya sai shi to tunda ko shi yake yin wannan to kamata ka bauta musu shi kadai kada ka hada kowa da shi a wajen neman tunkuɗe bakin ciki ko tunkuɗe abin nan wani tsanani Allah ya zargi masu abin nan haɗa shi da wani a wajen neman da rashin lahiya ko wani baƙin ciki idan ya same su ga abin da mahaluki bai da hannu a kansa wannan shi da zargin yake amma abin da mahaluki yake yana da iko a kansa to wannan ba komai don ka biɗi mahaluki ya ma wata bukata don haka Allah ya abin da ya zargi mushrikai da ke riƙon wasu abubuwan bauta ko kuma tsani don su zama mace ta gare su a wajen Allah wata aya Allah na cewa walid allazina za'antum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila wato ka ce musu ku kiraye duk wanda kuke riyawa cewa idan ka kire shi idan musiba ta same ka kire za a tunkuɗe ma to ka sani abin nan da kake kira fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum ba su mallaka tunkuɗewa wata cuta gare ku idan rashin laha ta same ka ba wanda kake bauta ba wani wanda za ka tun kuɗin wannan rashin laha in ba Allah ba in talauci ne haka in samu ne ba mai duk abin da ka sani na cuta to ba mai tun kuɗi ma shi sai Allah Allah ya ce wato ba su tun kuɗe wa cuta gare ku wala ta hawila ko su abin nan karkatar da abin da gare ka da ya same ka idan Allah rubutu to zai same ka ga wata aya kuma Allah yana cewa wala ta da'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kada ka yi wani Allah wanda yake baya amfanin ka baya cutar da kai abinda an ma'ana duk wanda ka kiraya wanda ba Allah ba to abinda ka kiraya bai iya sama amfani bai iya kama amfani ko bai iya tunkuɗe ma musiba ta same ka domin shi ma yana son amfani kuma yana tsoron musibat a shekaru duk wanda ka riƙa wanda ba Allah ba to an yi aihuwa guzuma ne na kwance uwa kwance shi ma bai kama kai ne amfani wale ya kawo ma sannan bai tunkuɗe maka ne cuta bale tunkuɗe maka wannan kuma da yawa wani zai tunani in an ka ce kila kada ka kira kowa sai ya ga wannan aya ai ta sauka ga ga abin na kahiran makka su da ke rikon gumaka suna bauta musu to wannan ba ba gumki ɗaya ba duk abin da an ka riƙa in gumkin ne wanda an ka sassaka in mala'iki ne in ba annabi ne duk sun shiga ka gana ai mun hito game da abin nan kisar isa ko ba haka ba Allah ya ta waɗanda sun ka bauta ma isa ashe da rikon wani Allah na zama hujja da wanda ya rike wani abin nan rasul ya samu hujja kuma ya yi ƙarfin hujja bisa ga wanda ya rike wanda ba rasul ba don haka duk nau'in kahirci ne guda ne wannan shine a ɗan kuskuren da mutane ba su fahimta da wanda ya bota mu gumkin da wanda ya bota mu wani mutum ko wani ne yan annabi ne yan salihi ne duk hukuncin su guda wajen Allah ba a cewa wannan don ya rike annabi ko rike salihi yana da yana da wata hujja bai da wata hujja to kada ku kiraye kowa sai Allah to shi na Allah ya ce nan ba mai tunkuɗe ma wannan bakin ciki sai shi sannan wa in yamsaska bi khairin idan ya shahe ka da alheri wato ya kawo mana alheri to haka nan kuma ba a ce ba mai tunkuɗe ma ba sai an ka tsaya nan Allah ya ce fa huwa ala kulli shay'in qadirun ka sani ubangiji mai iko ne bisa ga dukkan komi wato mai iko ne bisa ga ya sa cuta ko ya tunkuɗe cuta ko shi kawo alheri ko shi rike alherin bai ba su ba duka ɗaya ne kuma da bayasuwar da rashin bayasuwar duk jaraba ce ta ubangiji Allah ya haka ne don ya jaraba ku wanda an ka ba samu ko an ka ba alkhairi an ka ba shi abin da yake so Allah ya haka nan don ya jaraba shi ne wanda an ka bari talaka ba a bashi ba kuma Allah ya don ya jaraba shi ne Allah shi ke abu da hikima duk abin da kanka yayi akwai dalilin yin don haka Allah ya san wasu ba abin da ke ba abin da ke abin na rike musu imanin su sai samu don haka sai a ba su wato abin nan sai a ba su samu ya musu rahama ciki don su iman suna nan wasu kuma an san talaucin nan ke gyara su idan aka ba samun za su lalace gaba ɗaya imanin su rasa shi don haka ashe talaucin da samu wannan komai na Allah ya aza shi bisa ga hikima abin da dai ake so kurum don abin inda mutum ya samu kai ne in mai arziki in mai talauci to yarda da Allah kaddaro masa shi sannan kuma kada abin nan ya ɓata ko ya ta abin da bai kamata wannan baya da kyau <clears throat> to huwa ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne bisa ga dukkan komi wato nan da aka ce mai iko ne ga dukkan komi a cikin sa wato akwai sa alkhairi ko sa sharri wannan kuma hidabi ne aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi aya ke nunawa Allah ce ma annabi wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa amma ba annabi ko duk kowa duk wanda al'umma ya shiga cikin wannan to wannan aya aya ce mai girman hikima kwarai da gaske kuma riwayoyi da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam suna fassara ta amma bari mu takaita hadisi guda hadisi wanda yake mashahur a cikin uh, arba'una annawawiyya shi ma ko wannan riwaya daga riwaya abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi ibn abbas ya ce kuntu khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma wata rana na zan a bayan sirdin annabi wato ya goya ne bisa jaki ko bisa doki wato kamar uh, ka goya mutum a bisa to sai manzo Allah ana taya sai ce mai ya gulamu ya kai yaro domin Abdullahi ibn Abbas yaro ne kwarai sai ce mai ya kai yaro inni uallimuka kalimatin ni wato ina karantar da kai wasu kalmomi ko ina faɗa ma wasu kalmomi ko ina sanar da kai waɗansu kalmomi a da wato ka tsare su shi amma annab kalimatin wato wasu kalmomi masu amfani zan gaya ma don ka tsare su manzo Allah ya ce ihfazallah ka tsare Allah wato kiyaye Allah to menene na tsarewar Allah abinda a tsarewar Allah wato iyakokinsa Allah ya shata abin nan iyakoki kada hakitar iyakokin nan kamar ake cewa wani hadisi abin nan abin nan um, inda halala bayyinan wa inda harama bayyinan ko wa bainahuma umuru mushtabihatun har zuwa wannan hadisin da kun sani Allah ya yi abin nan wa inna likulli malikin himan wato kowane sarki yana da iyakoki to iyakokin ubangiji wato abin da ya sanya na horonsa da hannunsa shi an ma'ana ka tsare Allah wato ma'ana ke yayi dokokinsa na umarni da hannu wanda ita ce babbat abin nan na farko ka tsare Allah ka tsare eh, umarninsa da hannunsa abin da a tsarewa su kuma kamar da malamai ke cewa wato aikin da an ka hore ka ka zo mishi mastada'atu gwargwadon ƙarfinka wanda an ka hana ka nisance shi amma cewa ka nisance shi ba ce mastada'atun ba shi duk abin da Allah ya yi gaba ɗayan ka so ka bar shi haramun ne kafirci ne makaruhu ne ko wani ka ka bar shi amma aikin ibada ka zo masa gwargwadon ƙarfinka to manzo Allah ya ce ma Abdullahi ibn Abbas in ka tsare wannan shi kuma ya hafaska Allah zai tsare ka wato nan cewa Allah zai tsare ka a abin nan ne alja'u ne min jinsil amal wato kenan eh, za a sakamta maka irin aikin da ka yi in ka kiyaye dokokin Allah to Allah zai zai baka lada gurgurdan irin abin da ka aikata na wannan aikin shi amma anan nan ya hafazka wato zai tsare ka ihfazullah ka tsare Allah tajidhu haka ka same shi a gabanka wato ko wani abu ya taso ma na abin nan ya taimake ka yan bacin rai na kuranye maka in abin nan ne wani bukata ce ya biya maka shi amma anan tajidhu haka ka same shi a gabanka manzo Allah ce mai iza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙo ka roƙi Allah shi kaɗai, kada ka dogara ga kowa kada ka zama mai yawan roƙo hadisi ya tabbatar mana cewa wurare uku kawai an ka halatta yi roƙo amma kada ya zanko shi hannun a tahin hannu kana ga kan mutane roƙo wannan sai a babin lalura in ya zan ba da za ka yi amma dai roƙo ba da kyau ana cewa ma ranar alkiyama masu yawan roƙo za su tashi ba tsokan nama ga su sai ƙasa kawai to kada ka san ko wace kai al'amarin ka na ga hannun mutane gara ka je ka yi dako ko ka je ka yi abin nan haƙi ka sayar ko ka ya yi masu sauƙi da ka je kana roƙo an baka ko ba a baka ba to wa zasta sa'al manzo Allah ce mai idan za ka roƙo ka roƙi Allah wa idza anta in za ka neman taimako fasta in billahi ka nemi taimako ga Allah shi dai ke bayar da shi kada ka ce akwai wanda ke iya baka wani abu ka nemi taimako ga Allah sai manzo Allah ya ce mai wa alam ka san annal ummata haqiqa al'umma wato al'umma mutane da aljannu da wani duk su taru gaba ɗaya shi na cewa annal ummata lawishtama'at da a ce al'umma ta taru gaba ɗaya ala an yanfa'uka bi shay'in wato su taru gaba ɗaya suna son su amfanar da kai da wani abu duk gaba ɗaya duniya ta taru muna son a ba wani abu kaza lam yanfa'uka ba su ya amfanar da kai da komi illa bi shay'in karkatabahu Allah laka sai wani abu wanda Allah rubuta maka da duk al'umma ta taru ce sai wani muke son ya zama abu guda to idan Allah ya zama wani abu idan Allah bai rubuta ka zamo ba ba za ka samu wannan abin ba ashe kaga wannan ya nuna komai ga hannun Allah yake sannan manzo Allah ya ce walau jtami'at wa kuma da al'umma ta taru ala an yadurruka bi shay'in su abin nan su sa ma wata cuta na wani abu wato su abin nan su sa maka wani rashin lahiya ko wani aibi ko wani talauci ko wane ne to lai mai durruka ba su iya sama cuta eh, eh, illa bi shay'in karkataba Allah alayka sai wanda wani abu wanda Allah rubuta ya same ka shi dai zai same ka manzo Allah ya ce rufi'atil aqala an doke alqalumma masu rubuta in tuni an riga an rubuta wajafati suhuf kuma wato abin nan takardu sun bushe don haka nan ba sauran wani abu don cikin lauhul mahfuz an tsara duk abin da zaka samu arzikinka da talaucinka da mutuwarka da wane ne duk an rubuta don haka wannan hadisi ko da wannan aya da muka karanta manyan al'amurra ne wanda ya kamata mu yi tunanin su kware da gaske kuma shi zan duk abin da za mu nema to mu mai da al'amarin mu ga Allah mai da al'amarin ka ga Allah sai Allah ya taimake ka amma kada shi zan abin nan ko tunanin ka abin nan ga talikai ne wani ya hana in samu kaza alaihin wani ne in ba don shi ba da zan ka wannan duk bai da kyawu ka yarda da Allah ya kaddaro baka samu ba in ka da baka samu ba kila wai kai abin nan wani ya samu sai haka Allah ya kaddaro bai Allah bai kaddaro na bane rabon wani ne shikenan ka huta sannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata ka zan koyaushe kada shi zan duk eh, ka abin da aga hannun wani ka same shi ko ka samu sa kuma kada ka yi fata abin da aga hannun wani ka same shi dawo gare ka duk wannan nufi ne na hasada wato wani bisa wani mukami ko wani abin nan kai suna nan ya zan yi nima abin nan shi dawo gare ni to duk wannan baya da kyau. ko shi dai ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah to waɗannan wannan aya eh, gaskiya muhimmiyar aya ce da wannan hadisi kuma kaga a cikin ta Allah ya hori annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wata cuta ko wani alkhairi duk ga hannun Allah suke wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbasin kuma ya ƙara fassara mana wannan duka don haka yana da kyawo wato mu tsare kamar wanda hadisin na ce mun ihfazallah mu tsare komi kaga ayoyi da yawa Allah na cewa hafizu ala salawat ku tsare akan da salloli ya an ce ka tsare abu mun hasara abin da a tsare wata nan da an ka ce hafizu ala salawat me ake nuhi ka tsare sallah abin da tsare wa sallah ka tsare yanta cikin lokacinta sannan ka yi ta yadda an ka ce ka yi ta ba wai kurun sai da kaga dama za ka yi ba sallah a zuhur sai la'asar ka shigo la'asar sai ka gama kwallo sannan ka dawo ka yi duk wannan ba shi bane ka yi ta cikin lokacin da an ka ce ka yi wato Allah ya ce masalla tana da lokaci wanda an ka iyakance mata kanat alal mu'minina kitabun mawquta tana da lokaci wanda a iyakantacce baka nan wasu malamai ke ganin wanda bai yi cikin lokacin ta ba wuce shikenan bai aranka ta ba magana ranko gare shi ranko sai wanda uzuri ya sa ya bari ko ya yi kwana ko mace mai haila ko sannan ya balaga ko irin waɗannan uzurran to amma da gangan ka ya zama kana kallo har lokacin sallah ya wuce to shikenan baka da ramko ga wani kauli na malamai eh, amma suna cewa ana rankawa to wannan tsarewar kaga a wata riwaya manzo Allah na ta sallallahu alaihi wasallama man hafaza alaiha wata sallah wanda ya tsare gare ta kana lahu inda Allah ahadun yana da wani irin alƙawali a wajen Allah ay mai dakhilul jannati Allah ya sanya shi aljanna don haka na ashe haka na tsarewar Allah wadda annabi ya faɗa mana mu ya faɗa mana Abdullahi ibn Abbas ya tsare Allah shi ma tsare shi wato ya tsare umurninsa da hannunsa to wannan shine ma'anar aya abin Allah a takaice to Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi kuma Allah shine wanda al-qahir wato qahir wanda yake mabuwayi ya buwaye komi komi bai buwaye shi ba al-qahiru ko al-qaharu duk ma'anar su kusan guda kuma duk sunaye na biyu na ubangiji ana cewa alƙaharu ko alƙahiru wato wanda yake amma aka ce alƙaharu ya zama abin nan wato eh, siga ce wadda ta mubalaga alƙaharu wato asalin wannan shine wanda ya buwaye dukkan halittu gaba ɗai amma kuma ba halittun ba su buwaye shi ba ko kuma alƙaharu mai tilasta wanda suka son abu ya tafi haka zai tafi don haka da tsarin da yawa halittu gaba ɗai suna bisa wannan tsarin ba wanda ke iya kauce masa tilas ne ka ji kwana ka kwanta ka yi shi ya tilasta ka ga kwanan nan tilas ne ka ji yunwa tilas ne ka yi farin ciki wata rana ka yi bakin ciki wata rana ka yi tsari duk waɗannan shine ƙaharu ko kuma alƙaharu wanda yake dukkan halittu suna da bukata gare shi amma shi bai da bukata ga kowa shine ƙaharu to ba wanda a ƙaharu sai ubangiji sannan wannan sifa ta ƙaharu waton abin nan malamai na cewa sifa ce wadda ke nunawar kamalar rayuwar ubangiji don wanda bai da kamala ga rayuwa bai zama buwayayye ana shina zama buwayayye lokaci kaɗan kuma abu waye shi za ka koga harkar duniya za ka wani ya buwaya an ce zarumi ne lokaci kaɗan sai ya wuce ko wani ya tashi abin nan ya amsha kambin ko kuma ya mace don haka sai wanda adda kamala ta cikakkar rayuwa sannan da izza da ƙudura ta yi don haka nan ibn qayyim ya ce wannan sifa ta zama mutum ta ubangiji alkaharu ko yaushe wanda aka haru guda ne ba taba samun kaharu yiwu ba don haka wannan sifa ba ta dace da kowa ba sai ga Allah domin ba ka zama kaharu sai ka rinjaye kowa amma idan ya zan akwai wanda ke iya rinjayar ka ko kana jin tsoron wani rinjaye ka to baka da kaharu don haka Allah ɗaya shi abin da shi a faru. kuma wannan suna ne na ubangiji wanda ya tabbata cikin alkur'ani da kuma nassan hadisi hadisan sallallahu alaihi wasallam sannan wannan suna ko cikin qur'ani wato yakan zo da galibi akan gwama shi da sunaye guda biyu a gwama shi da sunan Allah wannan suna na ubangiji kuma lokaci a gama shi da abin na alwahid Ah, kamar inda Allah ke cewa ya sa sahibai ya sijin a ah, arababin mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar to yakan zo cikin irin wannan su abin nan to a qahhar suna ne na ubangiji to shine Allah ya ce wa huwal qahir shine wanda an mabuwaye fauka ibadihi kuma yana saman bayansa wato ita ma fauka ah, abin nan ne sifa ce ta ubangiji wato sifatul fauqiyya sifar ubangiji ta zama saman dukkan al'umma abin nan bayansa wato abin da a fauka abin da ya zan ya abin nan bai haɗu da halittu ba shine ma'anar ubangiji fauka abin nan fauka al-khalaiq fauka ashiya wato yana saman dukkan halittu suna kasansa gaba daya shine dan hudu ke cewa al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun daga al'arshin ubangiji zuwa shi shahida kasa wannan duk abin da annan hadisi ne to Allah bai cikin hadisai yana ina kenan wa huwa fawqa arsh don haka wannan kalma ta fauka ta tabbata a cikin nassan alqur'ani Allah su kwanta kanta da ita wurare da yawa yana cewa ya khafuna rabbuhum min fawqihim su mala'iku ko kuma su halittu duka suna jin tsoron ubangijinsu wanda yake sama a kansu yana saman su to malamai na cewa wannan kalma ta fauka cikin qur'ani ta zo da siga iri biyu wani lokaci za a gwamata da kalma ta men kamar nan wato za ta zo eh, kamar inda aka ce ya kafu na rabahun min fauƙihim daga samansu to in ta zo da wannan kalma ta min ba ta ɗaukar tawili ta nan akan zahirinta cewa Allah yana saman halittunsa duka za ta zo kuma inda ba a zama ta da wani abin sila ba kamar nan an ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi to ita tana iya ɗaukar tawili ga wasu malamai ko su zama abin nan fauqiya ta zatiya ko fauqiya ta ta daraja duk ubangiji ya haɗa waɗannan guda biyu wannan ba ta kore wannan wannan ba ta kore waccan sannan malamai na sunna da yawa a cikin littafansu sun tabbatar da wannan sifa ta ubangiji cewa sifa ce wadda yake Allah sifanta kanta da ita mai risala yana cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa hi kulli makanin da ilmihi Allah ubangiji mai rahama yana sama al'arshin sama mai girma bi zatihi da zatinsa cewa nan da zatin sa don ya gwada ma wannan fautiya ce ta ta daukaka ba fautiya ta ta abin nan ta daraja ba domin zaka cewa wani yana saman wani amma ga daraja wani yana saman wani ga ilimi wa fawqa kullu zi ilmin alim kana sama ne da ilimi ko da daraja ko da wani abu amma fauka ta zati ita kuma to ubangiji adda ta don haka shi abin nan zati yana saman al'arshin sa da zatinsa wa huwa hi kulli makanin bi ilmihi yana kowane wuri da iliminsa abdulkadir jelani rahimahullah yana da littafi mabin nan mai hikima wannan littafi yana ce masa abin nan gunya da ɗalibi ɗarikil haq wannan littafi mashahur ne mutane da yawa sun san shi kuma bugaggi ana ana sayar da shigo da kasuwa kuma akwai littafin sa guda mai suna tufatul muttaqin shi mana littafi duk ya yi magana waɗannan fauka ya magana istuwa a ciki yana cewa Allahu ta'ala bi zatihi alal arsh wa ilmuhu fi kulli makan Allah da zatinsa yana sama al'arshinsa amma ilminsa yana ko'ina sannan gaba ɗaya akwai riwaya sahihi a cikin bukhari da muslim a manzo Allah yana cewa mun karanta wannan riwayar majiya cewa Allah ya rubuta littafi ko kitaban ya rubuta littafi inda muka magana rahama ajiya ya rubuta littafi wato abin nan eh, fawada'ahu inda hu fawqa al-arsh lidi wato ya azal littahin ko kuma littahin na can inda shi ke fawqa al-arsh kaga wannan kalma ta fawqa ta zo a cikin nassin qur'ani ta zo a cikin nassin hadisi kuma sabita ce inda malaman sunna gaba ɗaya babu khilafa gare su to amma abin da ban tsoro ko kuma abin ban takaici za mu ce wannan kalma ta fauka mu'tazila sun hurhurata kuma sai ya zan da yawa wasu mutane sun haɗa wannan tarko sai su ce sai sun ka hurhuru wannan kalma ta fauka sun ka samu wata kalma su ce jiha ko kuma a ce makam don haka sun ce wanda ya ce ma Allah fauka arshi wato sun an ce ma yana da makam ko kuma yana da jiha to waɗannan kalmomin guda biyu da kalmar jiha da kalmar makam don nassin qur'ani bai zo da su ba nassin hadisin manzon Allah bai zo da su ba Allah bai tabbatar maka ne cewa jiha ba manzo Allah bai magana jiha ba bai yi magana makan ba sannan babu makana cikin abin da kaulin ahlus sunna haka nan mu'tazila suka zo da wannan kalmomin guda biyu sai suka sa to galibi inda hadarin ya himuni mahi yawan mutane masu jingina kan suka ash'ariya ko asha'ira a ce mazhaba ash'ariya suke yi sai sun kai tsammanin wannan eh, mazhaba ta mu'tazila ita ce mazhabar imamu al-ash'ari wannan ko kuskure ne ba rikici cewa imamu ah, abul Hassan al-ashari ya zamna a cikin mu'tazila kusan shekara arba'in ya yi karatu ga malamansa inda irin abin na aliyu al-jubba'i wanda yake mu'tazili ne to amma daga baya imamu abul Hassan al-ashari ya bar wannan aqida ta mu'tazilanci ya koma ahlus sunna yana da littafai da yawa maqalatul islamiyyin za ka yana magana su a ciki sannan yana da risalatu ahlul fagr yana nan littafi ne muhimmi jidda wanda ya kamata mutane su sani su karanta sannan akwai uh, al'ibana wannan littafi muna karatu ne masallacin umarul khaddab al'ibanatul kubra al'ibana ta wannan ta shi imam abu hasan don a ciki ya tabbatar da wannan sifa ta fauka to amma haka saboda jahilcin mutane ko rashin sani ba su iya bambancewa tsakanin mu'tazilanci da ash'aranci ko da asha'ira wadda ata sunna sannan uh, al-muqrizi a cikin littafinsa ya kasa mutane ya kasa asha'ira ya ce akwai asha'ira waɗanda ke biye imamu abu hasan al'ashari ashari aqidar su aqidar ahlus ce wal jama'a ba su tawilin su sifat sannan akwai asha'ira waɗanda suke su mu'tazila ne amma suna jingina kansu ga imam abu alhassan to su waɗannan suke tawilin su sifat shi kaga tawilin su sifat ba aƙidar ahlus sunna bace aƙidar mu'tazila ce amma jahilcin mutane ko kuma saboda karatun mahiyawan ƙasar nan duk littafin irin wannan ne irin ida'a addujan na duk irin waɗannan aƙida ce suke karanta suwa jawhar tauhid duk irin waɗannan aƙida ce sai su yi tsammanin wannan aƙida ce aƙida ahlus sunna wannan kuskure ne aƙida ce ta asha'ira to galibi kuma ko kuma um, mahi littahi wanda ya haɓar na ƙasar nan kuma ya sanya ma mutane ƙyama ga aƙida ta ahlus sunna da zagin su daga nan su karkace wato ba wanda ya dasa wannan kiyayya ga mutane kwarai kamar nafani yusufun nafani a cikin littafin sa kamar eh, shawahidul haq ko kuma ce shawahidul batil domin wannan littafi na na nafhani ya cika shi da abubuwan da ba a aqidar ahlus sunna ba ce da yawa istighasa da wani Allah eh, faɗin ƙarya wanda Allah bai ce manzo Allah bai ce ba ya ce Allah ya ce manzo Allah ya ce sannan zagin malaman sunna wannan ba wanda ya tsira da gare shi wannan littafi littafi ne mai muni amma mafi yawa galibi kasan nan kwarai sun mai da littafin nan kamar littafin kirki ana karatun sa ana hujja da shi ba littafi bane mai kyau littafi ne wanda yake mai muni mai ƙarairayi a ciki akwai wani a abin nan malami imam al'alusi yawa wannan littafi na shahadul haƙi raddi ya samu suna gayatul amani fi raddi ala nafhani ya bi shi shedara shedara ya yi abin nan ya yi rage rage dokin mai ƙarfi sosai don haka nan shi wannan nabhani yana cikin masu cewa duk wanda ya ce Allah ya yi sifanta Allah da fauqiyya fauqiyatu zati to ya mai makani ko ya mai jaha to wannan ba abin nan ba abin mamaki bane domin malamai na ce wannan nabhani ba malami ba ne. bai yi karatu ba illa je balarabe yana da larabci kawai ya yi abin nan irin karatun lugha shi ke na so ya abin eh, to irin wannan kuma kan faru da yawa ku ba ku gani ko wannan kasar tamu duk wanda ke suka sunna in ka ba za ga bai karatu ba iyaka ce abin gane ya sani fa'ili da makuli da masdari da wane ne duk haka sai ya bi wannan hanya duk ya soke abin da ka sani na shari'a wannan yana tasiri da yawa duk wanda ya san halsi za ga yana da alfahari da kuri ko me kai da ce kafirin larabci ya baka san fa'ili ba wannan ba shine hujja ba sanin fa'ili da makuli ba shine hujja ba sanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne shi ne abin nan shi ake tabbatarsuwa to Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine wanda amma buwayi kuma yana saman bayansa duka wato yana saman yana yana saman bayansa bai cikin su wa huwal hakimul khabir kuma Allah shine mai hikima kuma shine khabir mai labari wa kuma ko mai hukunci to kaga sai ya cika wannan aya kuma bayan ya ambaci sifatai cewa al-qahiru kuma ya ambaci fauka kuma sai ya ce alhakim kuma alhabir alhakim asalinsa wanda ke yin hukumci wato duk hukumci na gare shi shine hakim daga nan aka samu mai hikima wanda yake duk hukumcinsa ya tattara akan hikima Allah na cewa alayhi sallahu bi hakamil hakimin ashe Allah bai zan shine hukum abin nan mahi hukumcin masu hukumci ba ba shine wanda ko waɗannan ya hikima bisa ga masu hukumci ba ko kuma wani da ce huwa khairul hakimin duk waɗannan wato sifofi ne su ma na ubangiji malamai na cewa mutum bai zama mai hikima sai ya tattara abubuwa da yawa wato sai ya zan sami'an ne yana ji domin wanda bai ji bai da hikima bai da wata hikima da zashi sannan mai zan basira mai gani wanda bai gani ina hikima gare shi sannan ali mai zan mai ilimi wanda bai da ilimi bai hikima ko da so ya hikima sai da ba sai jahili bai hikima sannan shi zan habir mai labarin al'amurra sanin asirran abubuwa sannan ya zan mutakalliman yana iya magana duk yana da waɗannan kuma bai iya magana bai da hikima sannan ya zan mudabbirin mai shirya abu da tsara shi abin nan ya tafi yadda yake so to akwai wanda cika waɗannan ba Allah ba ba wanda ya cika su don haka Allah shi adda kamala ga ji shi adda kamala ga gani shi adda kamala ga ilimi shi adda khabirin ne sannan kuma mutakalliman ne basirin ne mudabbaran ne duk waɗannan su Allah shi da kamalar su haka ya zama hakim duk abin da ya aza akwai hikima gare shi a wani ya zo ana mishi laƙabi abal hakam inda annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai annabi ana ce mishi abal hakam annabi ya tambaye shi don me ce ma wannan suna yace saboda duk jayayya ta abin nan ta mutane ko ta jama'an mu in ta faru ni zan walwale don haka ya zama hikima sai manzo Allah ce mai inna Allah ta'ala huwal hakamu wa ilaihal hukum wato Allah shine mai hukumci ko shine mai hikima gare shi hukumci ke komawa baka da ƴaƴa yace ina yace me so dawa dawa yace ina da shuraih ina da abdullah ina da muslim yace to wa babba cikin su yace shuraih yace to yanzu a kare ka abu shuraih a cire ma wannan abu lakon don ba wanda adda wannan hikima in ba ubangiji ba don haka nan kada ka ce makanka abu hakan wato ko kuma uban hikima ko uban hukumci wannan ga Allah kawai ya tawo to wa huwa al-hakim al-khabir Allah shi amma hikima kuma al-khabir shi amma labari wato khabir wanda yake labarin sir asirran abubuwa duka da asirran ku da asirran al'amura duk suna ga hannun Allah to ci gaba qul qul ayyu shay'in akbar shahada qul sura tana karantar da mu dai abin na a jawo hankalin mutane su gane Allah kuma duk misalai tun da farkon inda muka fara halittar mutum har zuwa nan duk waɗannan misalai ne Allah ke kawowa don mutane su gane uluhiyya da rububiyya ta ubangiji to Allah ya ce kuma mun faɗa karatun mu da gabar cewa ko da an sako da littafi sun hagane ba su imani wato zaka samu wanda zai karkace duk wanda kai kawo gaskiya bayyane to wani zai karkace gare ta wani zai ganta duhu ne ba haske bane to sai Allah ya ce ka sai mai da mutane qul ka ce ayyu shay'in akbaru shahadatan wani irin al'amari ya zama shaida wato wani al'amari ya zama babbar shaida a abin nan eh, eh, eh, shahidi wato ku wal shahadatu ta zama wahid ta zama shaida wato wani irin abu ya zama shaida ma'ana kenan da ni da ke kiran ku ku gane gaskiya da ku da ke karkacewa ku zo mu sa shaidu wani wata irin shaida ta zama babba na irin tambayar jiya ba a tsaya sun ka ba da amsa ba sai Allah ya ce ul ka ce wato ka ba su amsa domin galibi wanda an mara gaskiya ko wace bai son ya faɗi don ganin kan ya ba da amsa za a kama shi cikin amsa sai ko ya aza faɗa dai ko ya kawo ta shuba ko ya abin nan ba shine hujja abin nan mara gaskiya ba sai ya ta faɗa da an ce ka hujja sai ya tashi da faɗa ko ya ce ya baka da mutunci ba ka ganin girman wani amma dai ya ce abin da a hujja ta kaza to duk wanda an mara gaskiya bai iya haka ko kuma ya ce kaka saurara ma ana faɗin wannan a ce kada ku saurare su kamar sihiri suke wa mutane wannan ba sihiri ba ne gaskiya ce tasiri da saula ga gaskiya da an faɗi kamar amma da za ka ji da kuna ganin ƙungiyoyin ƙasar nan na bida'a ba wata ƙungiya da almajirin take karatu inda wani sai inda suke sai a ce kada ka saurari kowane mallami in ba ɗan ƙungiyar ka ba kasan dalilin cewa ba a karatu ga wani don haka ta inda wani walwale ba abin da wangan da ya faɗa mata. shi ke na ka da ka haƙara za ka zaka da karatun ƙasar nan duk takaice yake ba ka zuwa inda wani mallami sai dai irin mallamin ka kawai har ana cewa ba min nan ba ka mallami biyu <laughs> to ga wato mallami bai yarda da a yi mai shariki kenan kamar wani tahir aka faɗa a cibin nan fatahun rabbani aka ce wai eh, in ka amshi ɗariƙoƙin waliyai in kana wannan ɗariƙa baka shiga wannan ɗariƙa sai aka tambaye mai littafin to don mi duk ba bayan Allah bane ya ce eh, saboda sashen ya bai karɓar shariki wata kasan baka haɗa Allah da wani haka baka haɗa waliyye da wani to kaga irin wannan ne kada ka dai ka saurari wani ya walwale ma bannan da wanga ya faɗa maka za ka kai zaman kan da ta janka kamar bawa ko yaushe to in ba su ba da amsa ba Allah ce kulka ce Allahu shahidun to Allah shine shaidu bayani wa bainakum tsakani na da ku wato in ba ku ba da amsa ba da ku da mu ku zo abin a samu shaidu to in sun haƙi ba da cewa abin na sun yarda kace to mu Allah a shaidu tsakanin mu da ku wato Allah shi a shaidu eh, tsakani na wa bainakum da ku kuma wa uhiya ilayya ku sani an yi min wahayi wato an yi min wahayi eh, ilayya hadal qur'ani an yi min wahayin wannan alqur'ani wato ainihin wahayin wannan alqur'ani li unzirukum don in yi tsoratar da ku da shi wa man balaga da duk wanda qur'ani nan ya riska wato ba ku ɗaya nan da annabi ke magana da ku a'a Allah shine shaidu kuma ku sani an yomin wahayin alqur'ani da kuma sauraren da duk wanda qur'anin zai sauka dan nan har zuwa tashin alkiyama haka wannan wannan aya jumla ta tsaka cewa wa uhiya ilayya hadha alqur'ani li unzirukum bihi wa man balag ya nuna kenan duk shari'o'in da sun haga bata na annabawa to qur'ani ya shahe su kuma duk littafin da ya gabace shi ya shahe shi don haka duk wanda bai bi qur'ani ba to wata zai shiga wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta hada shari'a ta hada kowace shari'a kuma ita ce ta abin nan ta hada duniya gaba ɗaya kamar inda Allah ke cewa wata aya ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a wato ni manzo Allah ne gare ku gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas wato abin nan Eh, duk duniya gaba daya sannan wanda ya amsa alqur'anin to Allah ya tabbatar da makomarsa faman ya kafur bihi min al-ahzab fannaru maw'idu duk wanda ya kafirce ma alqur'anin nan ko ya kafirce ma annabi min al-ahzab daga kungiyoyi al-ahzab ko wace kungiya ta shiga Kiristaniti ya shiga yahudanci ya shiga ɗariƙoƙin sufaye sun shiga shi'a ta shiga ko da ƙungiyoyi duk ƙungiyar bid'a ta shiga nan ko su bi qur'ani su bi muhammadu ko kuma fannaru mau'iduhum ko ta ce mako masu ba ba hujja duk wanda bai bi Allah da manzo Allah bauta amma ko mate to ka faɗa musu wannan qur'ani an yomin wahayi zuwa gare an yomin wahayi mamman balag da duk wanda ya iska wanda ko ya kauce to ga abin da an makomarsa Allah Allah ya ce a eh a'innakum wato da wannan qur'ani a'innakum to shaidun kenan za a faɗi ku zo da ni da ku ga shaidu a'innakum cewa ku la tashhaduna ma anna ma Allah ilahan ukhra kuna shi da cewa tare da ubangiji akwai abin bauta na daban eh? alahatan ukhra akwai abin bauta na daban kuna shaidu wannan shi ake fita su ba da amsa da mu daga cewa Allah ɗaya aka dogara garai Allah ɗaya ke tunkuɗewa cuta Allah ɗaya ke kawo arziki Allah ke komi da ku da ke ganin kuna alaɓewa ga wani ya baku to ku faɗi kuna shaidar da cewa akwai wani abin bauta tare da Allah amsa muke jira i e ko a'a akwai mai cewa akwai shi babu sai dai a ce abin da ake nuni ai ba muna ba mun rike su Allah bane a'a mun mun san waliye ba ba alloli bane amma dai to amma dai ni to amma ni <laughs> babu wata amma mabudin shedan ta ai da amma to shedan ya taho kusa qul Allah ya ce ka ce la ashadu ni kan ban shaidu ko da kun yi shu sun ki da amsa ko ba haka ba to ba mu shaidu mu kan babu wani abin bauta tare da Allah ba mai tun kuɗe cuta tare da Allah ba mai tun kuɗe bakin ciki tare da Allah don haka ba a kiran kowa sai Allah in musiba ta samu ka ce la ashadu ni kan bani shaida cewa akwai wani abin bauta tare da Allah kuma ka ce inna ma huwa ilahun wahidu shine abin bauta wanda makadaici wato wanda ba wani tare da shi to wannan ita amsar da ya kamata su su amma ba su bayas ba haka sai Allah ya bashe ta ko sun bayas ko ba su bayas ba ita ce wannan amsar to ci gaba hmm? wa'anni haqiqani ni haqiqani bari'un na barra wato barantacce nake min ma kuna da abin da kuke shirki da shi nan ma tana ɗaukar ma'ana biyu ko ta zan mausuliya ko dariya wato kenan ni na barranta daga abin da kuke shirki da shi na gumaka gumakan da kuke kira ko abin da kuke kira su ce koran Allah ni na barranta daga gare su ko kuma ni na barranta daga shirkin ku ba zan yi shi ba don nan na ɗauka to ci gaba الذين آتيناهم الكتاب ta rarraba mana mutane gida biyu galibi wanda ya ɓace za ka samu iri biyu ne jinsi biyu ne akwai mallamai sannan akwai mabiya ko ba haka suke ba kuma ɓatantun zamanin da har yanzu haka take auna ka gani akwai mallami akwai wanda bai ɗaya yake wani da an ce mai abta kaza abkawa za shi dokewa ne bai tsayawa jin dalili tunda mallan ya ce bugawa zai yi <laughs> abin da bane to galibi inda munin yake waɗanda admallan lamman waɗanda sun ka sani sun sani sun sani duk abin da ake faɗi gaskiya ne amma ba su iya yi don mi don kada a wace musu wani lokaci wani lokaci kuma don girman da suke da gare su wani lokaci don abin da suke samu na duniya wani lokaci don kada a ce gaskiya ba ta bayyana gare su ba sai ga yara ƙanana ko kuma ga wani wanda ba su ba ce kamar wani zai ce yau shi an ka haife shi ko shi ya san gaskiya to wannan ba shi <laughs> to wannan bid'a ko kuma wannan karkacewa kullum tana na hako yaushe to sai Allah ya mutane guda biyu don mu gani allazina atainahumul kitaba waɗannan da mun ka ba littafi mallamai kenan waɗanda sun kai ilimi sun kai karatu sun san qur'ani za a ga suna karanta da qur'ani suna tafsiri a azu bukhari su karanta a aza wadi sun sani su da gangan su yi to waɗannan su adda hadarin kuma su an miyagu dan hodo ya ce gwamma shedan da su cikin littafin sarajin ikhwani ya suna ke yake kira ulama usu'i ko ba haka ba yace gwamma shaidan da su don ba masa ta haka shaidan. wata rana sarkin gobir bawa ya tara malamai lokacin da abin nan dan hojo na jihadi malamai in ya saurare shi sai ya ji abin da ke faɗi kamar sai ga gaskiya ce in malamai suka zo na hada sai su walwale ce ai ƙarya ce duk abin da ke faɗi dan bahilla ce na kada ka damu son yake ya amshe ma mulki yana zagin ka yana zagin wane ne ranar Hadde ya abin nan sai tara su gaba daya ga shi shehu dan hojo ga kanin samalla abdullahi tare su suka tafi sai sarkin gobe ce to ni rikicin naku ya min yawa wannan ya ce ka za ku ce ƙarya ke faɗi abin da ke so yanzu in gama ku da Allah tsakanin ku da Allah abin da bahillacin nan ya faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne suka ce wallahi ƙarya ne ba su ce gaskiya ne don gaba ga sarki kasu yi kumya to ji irin wannan ƙarfin hali to har yanzu irin wannan ƙarfin hali aina ne ko yanzu in sarki ya tara zuwa ce wallahi abin da wani ka faɗi ƙarya ne kuma sun san ba ƙarya ba ne kullum irin wannan ƙarfin hali kana samu ne ga irin waɗannan mutane to Allah ya ce a kai na hamurka ta abin ba su littafi ya arifu na sun san shi nan ma'ana sun san shi yana da ma'anoni da yawa ai ya arifuna rasulullahi sun san manzon Allah sun san sunnan nan da ake hudi wallahi gaskiya ce amma ba su iyawa don kada girman su ya kwaki a ce sun bi ƙananan yara ko kuma ya arifu na sun san shi sun san alƙur'ani amma suke wuce idanu da gare shi yanzu ka dibi wanda ɗauki alƙalami ya rubuta cikin littafinsa ya ce biyar ƙur'ani biyar alƙur'ani da biyar hadisan annabi shine asalin kahirci to ina asalin musulunci yake jama'a menene asalin musulunci kenan ka ce wanda bi ƙur'ani karkatacce ne mujassim ne ko mushabbih ne don haka nan ma a kore shi kada a bari zama tare da mutane ƙur'ani ba kamar irin wannan kiyayya da abin nan sawi yayi mai mai tafsirin sawi a cikin kahafi da ya kawo ta aya bai tuna ayar sai ya ce wa hazihi al-ayati nazalat fi qaumin fil hijaz ko eh, eh, eh, yasammuna al-wahabiyya sai ce wannan aya ta sauka ga wasu mutane kasan makka da madina ana ce musu wahabiya kaga wannan kiyaya ta tafi har ya makamci mai sa abin da ke faɗi qur'ani ka ce ya sauka shekaran jiya to irin wannan ne kullum za a ga irin waɗannan wato ya arifu na sun san shi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun san gaskiyar nan da ake faɗi ko sun san alqur'ani na amma su kauce mishi wato ya arifu na sun san shi kama ya arifuna abna'ahum kamo sun ka san akwai wanda zai ganin ɗane ce ba ɗane ba ne yayiwa to kusan kowa adda ilimin ƙur'ani da sunna annabi ya gane ta ya san ita ta in kaga ya kauce mata da gangan ne wanda adda dama dama cikin su shi aka mai kauce da tawili abin nan tawili tawili ko ko ce wannan ai abin da ake nuhi eh, kaza yayya kaza ya kauce ma abin amma wanda bai da wanda abu ya hasara gaba ɗaya sai karyata abin ce karya ne akwai wasu ɗalibai da suka abin nan wani malami yana yana abin nan yana musu nasiha bai san sun yi karatu ba sai ya ce ai buhari ya rawaito muslim ya rawaito ya tsammanin ba ɗaliban ilimi ba ne kusa kyale shi sai da aka tare suka ɗauki buhari suka zo babin da ya faɗi suka kai mishi ce a kara maka muka son ƙarin bayani magana da kai je ga ga Buhari nan babu sai abin nan to ai abin da ku gane ba karatun hadisi ba haka ka fara mai ba kamata yayi in ya shiga nan ya hita nan in baka iya ba in kana karatu za al'aliya kamar yace a ba maganar wannan muke ba mu yanzu gwada mana hadisin ga Buhari sai dabir ce sai faɗa ladan a kiran sallah mai sallah <laughs> irin wannan to ya arifu na sun san shi kan sun ka san diyansu amma sai su sai su kauce Allah ya ce allazina an anfusahum waɗannan sun ka sun ka hasarantar da kansu wato sun sun gwamnati su bi abin da ƙarya fa hum la yu'minuna su kan ba su imani don abin da ka faɗi su ba su imani da su mai mahita su hita kadde abin nan su kumya to ci gaba Allah ya ce man aslam ومن أظلم ممن افترى lokacin da an kai jayayya kan abin nan sifatul istiwa suna nan ma zaune yaren ina in suka ina ganin su sai suka ɗauki guniya da ɗalibi da rikal haq suka je inda wani malami shi ɗan ƙadiriya ne yana bugun gaba da ƙadiriya sosai sai suka ce mishi a karamar kallahu ga littafin qadir ce ya eh, lalle haka ne guniya ko ce to ga inda ya magana istiwa ga abin da ya faɗa sai ce to ai wannan littafi ba ku sani ba bugun bugun bugun saudiya ne su sun ka buga shi sai guda ya ce to a kar maka Allah zalla ɗauko mana haka na cikin gida ce bas inda yake bayo <laughs> wadda kada kada abin ya jawo ga gaskiya to ga hukumcinsu, Allah ya ce wa man azlam wane ne hizalumci ma'ana babu wanda hizalumci mai ah, tara alallahi bisa ga wanda ƙirƙiru ƙarya ya aza ga Allah wato kaziban wato ya kirkiro ƙarya jingina ga Allah au kazaba bi ayati ko ya ta ayoyinsa kaga laifi biyu kenan ya tara gashi ya kirkiro ƙarya ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ya ce manzon Allah ya ce alhali manzon Allah bai ce ba ƙarya ta ɗaya kenan ƙarya ta biyu an bayyana mai kuma ya ƙaryata kaga wannan laifuka guda biyu manya manya gawa Allah ƙarya ga ƙaryata Allah don haka nan kada ku ƙaryata Allah kada kuwa Allah ƙarya to babu wanda ya zalunci bisa ga wanda ya kirkiro kiran ƙarya jingina ga Allah au ka zuba bi ayatihi ko ya ta ayoyi ne Allah ya ce innahu la yablihu zalim duk waɗanda azzalumai waɗannan ba su rabbanta wato ba su samun riba ba su cin nasara za ka ganin koyoshe ana kokarin bita gaskiya tana tana tashi ana son a ruhe tana tashi ana kazo kuwa abu na na haɓaka kullum kokarin akai a bice ta ne kada a gane da ƙare da yi da kazo kuwa da wane ne duk yi aka amma ka sani yi tasiri don Allah ke taimakon gaskiya kuma tun abin da Allah ke taimako kuma ba mai iya ruhi. shi ƙarya kuma ɗan lokaci gari ta hore ne da ta yi buhu sai ga ta kwanta shi kenan amma ku daure ku cije gaskiya na abdu habin bin nawajis ku yi cizo ga sunan nan kada ku barta a ta kaso kwanan abin sai a bari kuma sai ga cikin hikimar Allah ba wani wanda ke faɗa da sunna wace zahar cikin gida ne sunan nan ta kafa? akwai wanda ke kowa tsayayya amma duk ɗiya ne ahlus sunna ne mutum mamaki kala suna ɓoyewa suna yi hasa toga ga <laughs> da sai sun ɓoye eh? ba a ji zashi. za shi tun da abin da ke faɗa shi na Allah ya tsiritar da shi cikin gidansa za haka nan za a haɗu Allah ya so a yi ta karatu dai kuma a yi ta ƙoƙarin abin nan yin ikhlasi yi don Allah nan gaba kaɗai Allah so za a ga ba wata magana an ba ta addini ba وانا كسنة شهودي وانا ابن نية قوي الله سنة قبل كتل إنه لا له الظالمون عزالة من وحش النصر تو تقب يوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول a gaskiya waɗannan ba su hosarwa yanzu lokacin da ke nan bai baya isa don suna da bayanan da muke so a ƙara a sai dai mu dakata a nan gobe sai mu tashi farkon ayat da muka fassara wa man azlam mutu Allah kasab sai mu samu lokaci mu yi bayani menene wa Allah ƙarya don mutane su sani eh, sannan mu ci gaba da abin nan tunda akwai tambayoyi sai mu dakata a nan eh, tunda ga mala ya zo sai ba da amsa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka الحمد لله والصلاة والسلام wa رسول mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam da Allah ina tambaya me ya gaskiya wannan magana ta cewa in ka karanta kulhu Allahu sau uku daidai yake da wanda ya karanta alkur'ani mai girma gaba daya wannan hadisi ne cikin sahih bukari ya inganta annabi sallallahu ya ce qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an cewa karanta qul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa uku din qur'ani sadaka lalle haka ne qul huwallahu ahad tana ɗaya bisa uku qur'ani sai dai malamai sun tattauna game da wannan wasu suka ce domin qur'ani a ɗaya bisa uku shi gaba ɗaya karanta da tauhidi ne sannan kuma qul huwallahu ahad ita kaɗai tauhidi take karantarwa suka ce haka wannan yake nuna cewa kenan ita kadai ɗaya bisa uku qur'ani ce ala kulli halin wannan hadisin ya nuna falala karanta qul huwallahu ahad amma duk da haka ne wanda ya karanta qur'ani gaba daya ladar shi ba za ka hada ba da wanda ya karanta qul huwallahu ahad so uku dai wanda zai yi amfani da wannan dama ya ce bai kullum mai muka karanta qur'ani cikin ramadan idan karanta qul huwallahu ahad so uku a ka'ida tana cewa ta malamai ma udhifa bin nisba laysa kama udhifa haqiqatan duk abin da an ka nin kalara ta don nisba ce kulwar lawa ita ke da ibsa ukun ƙwar'ani don haka wanda ya karanta ƙwar'ani su uku kamar wanda ya karanta kulwar lawa su uku kamar wanda ya karanta qur'ani eh, da yake wannan baya daidai da wanda ya karanta qur'ani wannan yana da wani misali akwai cikin hadisin sahih bukhari abdullahi bin amr bin as annabi sai ya ce mai kai azumi uku ko wani wata wannan kamar kayan azumin duk rayuwarka ne azumi nawa ya ce mai uku sai ya ce mai na iya yin fiye da uku sai annabi ya ƙara mai haya kai ce mai sum yawman fa ka kai azumi yau ka sharuwa gobe sai annabi sun ce fadali ka nisfu dahar in ka yi azumi yau ka sharuwa gobe kama kai azumi rabin rabin lokaci ne kun ga azumin kwana uku sai annabi ce mai ka kai azumin yini gaba ɗaya ka lokaci gaba ɗaya ko amma azumi ka sharuwa yau ka yi azumi gobe sai annabi sun ce mai ka kai azumin ah, rabin lokaci kun ga wancan hakikatan kayan azumi rabin lokaci domin kayan azumi yau ka sha ruwa gobe wannan kuma yan jibila da za a baka za a ninka ma har ya kai cewa ninka ma so goma uku so goma kaga talatin kaga kowane wata kenan kayi talatin amma in kayan azumi yau ka sha ruwa gobe shi kuma za a ninka ma shi ma so goma kaga ladan ita kuma ta wuce na kai azumin kwana uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaga kullu wallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun qur'ani amma wanda ya karanta qur'ani gaba daya ya fi lada bisa ga wanda ya karanta kullu wallahu ahad so uku wallahu ta'ala alam tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum mala an ce dokosawa na gaba gare ka bai halatta ba to malam yaya mutum zai gaida mahaifin shi da baban shi da ake nufi shine baya halatta idan mutum na tsaye ka durkusa ƙasa ka gaida shi dalili ko shine wata annabi sallallahu alaihi ya fito yana sallah da fito sai ya zamna yayi sallah da zaune sai sahabbai suka yi sallah bayani da tsaye sai fa ashara ilaihim an sai nuna musu ku zauna ku zauna da suka zauna a lokacin da sun sai gama sallah sai ce musu in kittum alifan taf'aluna fi ila faris wa rum yaqumuna ala mulukihim hum qu'udun fala taf'alu annabi sun ce saura ka dan dazu ku yi aiki irin aiki na farisawa da rumawa ya suke yi sai annabi ce suna yin tsaye ga shugabannin su alhaji shugabannin suna zaune kada ku aikata haka malamai suka ce abinda illa cikin wannan sabanin aiki shugabannin nasu suna zaune su kuma suna tsaye baya halatta ya kasance shugaba mahaifinka ko mallaminka ko babba yana zaune ka gaisai kuma kana tsaye ka gaisai sai dai ka yi mai sai dai ka zauna ka gaisai haka baya halatta yana tsaye kai kuma ka duka ka gaisai abinda illa cikin hadisi ikhtilaful a'mal sabanin aiki annabi ya hana sahabbai su yi mai tsaye lokacin da yake zaune saboda haka shi ma wanda yake tsaye shi ma baya halatta a zamna ya kasance an zamna an gaisai sannan kuma hadisi cikin sunan timizi ingantacce suka ce ya rasulullah ayyan mu ya hadu da ɗaya a yan hanilahu ya duku samai ya sunkuya ya gaisai annabi san sai ce la ya ce kada ya yi haka a ƙarshe ya ce ayu safihahu ya bashi hannu su gaisa annabi san sai ce eh ya bashi hannu su gaisa sadaka in ka iske mahaifinka zamne abinda ajiye daidai ka zamna ka gaida shi in ka iske mallamin ka zamne ka zamna ka gaida shi ba daga sama ka je mai gaisuwa ba yana zamne kana tsaye annabi sansa ya hana wannan haka shi yana tsaye kai ka zamna shi ma annabi sansa ya hana wannan idan tsaye yake zaka tsaya tsaye ka gaida shi idan kuma zamne yake zaka zamna ka gaida shi wallahu ta'ala alam Wani yake cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce ya ake ranka sallah idan mai sallah ya samu raka'a ɗaya ga sallar magariba ko ko sallah mai raka'a hudu idan mutum ya samu sallah ya samu raka'a ɗaya zai ci gaba da sallah ta ne kamar kamar shi ɗaya yake sallah annabi sansa ya ce idza taitu musalata hadisi na bukari da muslim idza ataytumus fa fa'tuha bi waqarin wa sakinatin fama adraktum fasallu fama fatakum fa'timmu annabi san ce idan kun zo sallah ku zo da natsuwa ku tafi kada ku yi sauri kada ku yi gudu abinda kun ka riska na sallar ku sallata abinda ya kubce muku sai annabi ce ku cika saboda haka wanda ya je iske an yi raka'a ɗaya ta sauran raka'a daya kawai samu a magariba ko isha'i idan aka sallame zai tashi ya ci gaba da sallah kamar ya raka'a daya watan zai kawo wata raka'a da karatun fatiha da sura ya zamna ya yi tahiya ya yi raka'a biyu kenan ya tashi ya kawo wata raka'a da karatun fatiha a sirce ya sallame in magariba ce in isha ce kuma ya kawo biyu bayan ya zamna ya yi tahiya watan da ka sallame sallah da liman kana hukuncin wanda ka sallah kai kadai ne don haka yanzu zaka ci gaba ne zaka ci gaba da cika sallar ka ne don haka lokacin da kake bayan liman kana sallah Ba ka bukatar sitira mutum zai zuwa ya gita gaba gare ka zai tuwa ya gitta a sahu mai ahalar yana cewa wa sitira tu ghairil ma'amuni wanda ba mamu baka sitira wata mamu bai sitira don haka za ka iya wucewa tsakanin sahu ka wuce tsakanin sahu babu matsala amma da liman ya ce assalamu alaikum to ka tashi kakka bari kowa ya wuce gaban ka hukuncin ka hukuncin mai sallah ne shi kadai ba za ka bari wani ya wuce gaban ka ba don haka wannan nuna mana cewa sallah tare da wanda ke sallah tare da liman da lokacin da liman ya sallama shi kuma zai ci gaba da zai ci gaba da tashi sallah kamar yana sallah shi daya cikawa zai yi wallahu ta'ala alam a bai ayi sanarwa kina ko akwai sanarwa tambayi ta kare sai dai sanarwa okay tayyib اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا واجعل اللهم واصلح اللهم ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من الكفرة والملحدين اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه فاجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك